Bismillah Rahman Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labaran abokin aiki na wanda Hadiza Di Auta ta wallafa. Ban bari na dawo gidan ba tun a cikin wayar na wanke shi tas da soso da sabulu kuma na sanar da shi na gama auren Sahara Bada kada ya sa ran zan dawo Sokoto balle na koma gidansa. Na samu wuri na zama na a gidan Baba Ali tun ana sa ran zan dawo har Baba Ali ya gaji da gani na yace yaushe zan koma saboda ta na yi mata ƙaryar muktar ne ya bani kwanakin da yawa. shi ma kamar ya gundura da ni tunda muka yi haka da shi bai sake nema na ba lokacin da baba Ali ya yi min zancen komawa na ce da shi ya ce na zauna sai ya neme ni jin haka ya neme shi da kansa akan me yake nufi da fadar sai ya neme ni ya dinga zuba rantsuwa bai ce da ni haka ba baba Ali ya fatattake ni na dawo gida ba dan ina so ba amma kuma mun jima ban sakar masa fuska ba saboda na kasa manta kalolin cin amanar da yake yi min gaskiya su Haidar baya miki adalci duk da a wasu wuraren kamar kina da laifi amma dukkan abin da kika yi shine ya janyo komai saboda shi ne ya bada kofar da zargi ya dinga shiga tsakaninki da shi. Ke kuma laifin ki duka bai wuce binciken da kike yi masa ba. domin duk macen da ta ce za ta ɗauki ɗabi'ar binciken mijinta to wata rana sai ta binciko abin da zai yi silar ajalinta don a yanda kika ga yana yi miki ɓoyon wayarsa baya so ki ɗauka ya dace ke ma ki taimaki kanki ki nesa da ita. Saboda dukkan abin da zai ɓata maka rai bai dace ka buɗe ƙofarsa da hannunka ba. Ke ko kin yi katarin an buɗe ƙofar domin ki gani yana da kyau ki yi ƙoƙarin kawar da kanki gudun a ɓata miki rai a banza. Na sauke ajiyar zuciya tare da cewa na karɓi kuskure na kuma insha Allahu zan kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Duk da dai yanzu komai ya ƙare na da shi, ban gane ba. Amina ta yi maganar ta a zare tana kallo na cike da son ƙarin bayani. Murmushi na yi mata mai sauti sannan na ce, Allah ya hasale min kayan nauyin da nake ta faman ɗauka a kaina tsawon shekara. Kina nufin kun Kafin da ƙarasa na ce mata eh mun rabu kuma ba shi ya sake ni ba kotu ce ta raba mana auren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ban sani ba sai yanzu na ce mata a lokacin ke ma kina fama da matsalar mama shi ya sa ban sanar da ke ba to ubangiji ya sa hakan ya fi zama alkhairi amma ni ina jin tausayin su haidar musamman su ummu salma da iman waɗanda suka kasance mata ba kamar haidar da yake namiji ba ai suna hannuna haidar ɗin ne a hannunsa yauwa masha Allah ubangiji ya zamo gatan su duka na ce Aminiya ya Allah haka kawai na tsinci zuciyata da bacin rai na miƙe ina ƙoƙarin gyara zaman doguwar rigar da ke jikina na ce to ni zan tafi tunda na cika alƙawarin da na ɗauka ta ce a'a gaskiya har yanzu da sauran abubuwan da kika lissafa min a baya kuma alƙawari kika ɗauka dukkanin su zaki bani labari murmushi na yi mai sauti saboda ganin yadda ta haɗe fuska alamun ba ta so na tafi cikin kwantar da murya na ce da ita ko iya haka na sauke fiye da rabin alƙawarin saboda haka mu tara a gaba yanzu lokaci ya tafi umma za ta yi min faɗa idan ta gana na ban dawo ba Ok, to shikenan na karɓi uzurin amma da sharaɗin ranar manda idan muka fito aiki za ki ƙara samun na ce mata insha Allahu daga haka na shirya tsaf kamar yadda na zo na kwala wa Iman kira ta iso ɗakin tare da Yusuf Kayan abincin na sa suka kwashe sannan na biyo su na yi ɗakin hajiya domin na yi mata sallama. Godiya ta yi min sosai tare da saƙon na gaishe da su umma na fito gidan hannuna cikin na iman. Amina ta biyo mu wata leda ta miƙo min na ƙi karɓa ta ja hannun iman ta saka mata ledar tana faɗin ba ke na baiwa ba kada ki taɓa wa ‘yata komai a ciki murmushi kawai na yi na saƙon nan sannan na haɗe fuska tare da faɗin idan har kina min haka kin kashe gobe na sake zuwa wurin ki. yanzu ma ba wurina kika zo ba ai Ok, haka ma za ki ce, don haka a daina yi min kashedi tun da ba don ni aka zo gidan ba. Ina ƙoƙarin mayar mata da raddi motar MD ta doso mu, wadda tun daga nesa bugun da ƙirji na yayi ya tabbatar min da shi ne ya zo. Cikin sauri na ja hannun Iman za mu bar wurin, Amina ta yi hanzarin faɗin. Kin ga na sha'afa na manta da saƙon mai gida. Zumu ɗin ganin ki yasa na manta ban sanar da ke ya ce ku jira shi ba, domin shi ne ya ce zai mayar da ku gida. Wani irin dakan lagude zuciyata ta yi cikin tashin hankalin da ya bayyana a kan fuskata na kai kallona inda ya yi fakin, wanda alamu ya nuna zahiri mu yake jira mu karasa inda yake. Wani bacin rai ne ya daki zuciyata, na kalli Amina na ce, ki ba shi haƙuri saboda wallahi ba za mu shiga motarsa ba. Ina ƙare zancen na fusgi hannun Iman muka bar wurin tana kwala min kira. Tafiya na dinga yi cikin sauri tamkar zan kifa. Saboda tsoron abin da zai je ya dawo a lokacin da na shiga motarsa, ko kuma shi idan na ƙi shiga irin fushin da zai yi da ni. Abin mamaki har na samu abin hawa bai biyo mu ba zuciyata cike da tunanin Shin na tsayar da arere da sahun ko na koma na bashi haƙuri ko kuma na mazge kawai kamar ban yi komai ba. Umarnin wani gefen zuciyata na bi da yake sanar da ni share shi ai ba ke kika ce ya zo ba. da wannan na hau kai na zauna sai kallon gefe da gefen titi nake yi amma zuciya ta hasko min shi take yi a cikin motarsa shigowar sako a wayata yasa na yi hanzarin fiddo na duba ganin sunansa a saman notification yasa jikina yana rawa na buɗe sakon Ni kike gudu ko? To na gode, ki abin da kike so. Wani sabon tashin hankali ne ya ziyarce ni, wanda ya sa na ji kamar na zora da gudu na same shi. Gumi ne ya karyo min saboda dukan lugudan da zuciyata ke yi. Babu shirin na masa kira, amma har ta yi ringin ta kare bai ɗauka ba. Ban haƙura ba na sake wani kiran ban ma san ta katse bai ɗaga ba shiru kawai na yi babu zato na ji hawaye suna sauka akan dandamalin fuskata cikin sauri na shafo fuskar cikin sauri na shafo fuskar tawa kamar da wasa na gashe ruwan hawaye ne da gaske mama menene ya faru tambayar da iman ta yi min kenan kuma na kasa amsawa saboda ni kaina ba zan ce ga dalili ba amma dai tabbas na so jin muryarsa kuma na so na ba shi haƙuri cikin tausasa harshe ko da zan goge rabin laifin da na yi masa amma kuma ya ki ɗaukar wayar watakila laifin da na yi masa ya sa baya son jin muryata zancen zucin da na yi kenan amma amsar da iman ta bani ya sa na gano a fili na yi zancen mama ki daina kuka ai ya ce da ni tausayinki yake ji kuma ni ma yana so na sosai har sa anti ummu da haidar duka ya ce ma ɗauke mu zai iya kai mu gidansa wai a can za mu dinga zama ya dinga kai mu makaranta Baki a sake na dinga kallon bakin Iman saboda mamakin maganganun da take fesa min. Yarinyar da magana ma bata dame ta ba, amma har ya samu kanta yana zuba mata labari. Kuma shi ma a sanin da na yi masa ba mai yawan surutu ba ne, amma har ya iya taranta da irin waɗannan maganganun masu girma, ajiyar zuciya na fara saukewa kafin na ce, To ke za ki iya zama a gidan nasa ki bar ni ne? Ai har da ke ya ce za mu je, har da ni kuma na jefo mata tambayar a ruɗe saboda jin maganar tamkar almara. Kai ta ɗaga min tana ‘yar dariyar jin daɗi, wacce alamunta ya nuna a zahiri ya samu karɓuwa sosai a wurinta. Mama, kuma fa ya ce na dinga kiransa da dadi wata sabuwa a raina na furta hakan saboda gaba ɗaya zantukanta sun rage min kaso tara a cikin goman damuwar da na shiga sai kallonta nake yi ina hango fuskarsa cikin tata farin ciki ya mamaye zuciyata murmushi na dinga binta da shi jefi jefi har haka ajiye ma a kofar gidan kawu sali na biya mai a daidaita sahu kudinsa. ina ƙoƙarin juyawa na Saboda tozalin da na yi da motar arma a gefen gidan sai kyalle take yi, nan take gabana ya fara bugawa, saboda na san shi ne ya zo wurin ummata. Hannun iman na ja da ƙarfi saboda yadda na tsinci ɓacin rai a cikin zuciyata nan take, wanda ban san dalilin faruwarsa ba balle abin da ya kawo shi illa ganin motar arma wanda jikina ya bani da gaske so yake yi ya tuno da baya da guntuwar sallama ta na shiga gidan saboda sautin dariyarsa da na ji shi da umma suna hira ido na a ƙasa na gaishe shi ba tare na bari mun haɗa idanu ba na yi wa umma sannu da gida sannan na ce da inna kulo na dawo ina ƙoƙarin shigewa ɗaki umma ta yi hanzarin cewa da ni ki zo ku gaisa da arma ya'o saboda ke ya dawo gidan nan domin ya ga jikin ki. dariyar yaƙe na fara yi sannan na miƙa wa ummu salma ledar da amina ta bamu da niyyar ta kai ɗaki Na dawo ɗan nesa da shi na tsaya ina faɗin, ai na ji sauƙi sosai da baka wahalar da kanka ka dawo ba. Na ƙare maganar ina aika masa marmashin dole, saboda ba na so na yi laifi a wurin umma, kuma shi ma ba na so ya ga na yi masa wulaƙanci. Fuskarsa a washe ce da ni, ai dole na dawo na ganki zaituna. Saboda da abin na kwana a cikin rai na har safe, tun jiya na so zuwa alhajin mu yasa na wakilce shi zuwa wani taro. Shi yasa na ci alwashin yau duk rantsi zan shigo na ganki, to Allah ya baki lafiya tun daga sharkin samu kafar yawo. Ya kare maganar yana aiko min wani siririn kallo tare da murmushin da ya ƙi barin fuskarsa, ni ma ina ‘yar dariya na ce da shi alhamdulillah ai na murmuji, to Allah ya kara afuwa, Amin na ce da shi sannan na bar wurin zan shiga ɗaki. Haka kawai na tsinci jikina yana sanar da ni kallo na yake yi ta baya. Zama na ya kan gadon umma ina jin yana faɗin to ni umma zan tafi dama ita na zo gani Allah ya ƙara sauƙi. Amin amin na ji umma tana faɗa Kafin na ji ya ce wa su Ummu Salma sarka shi waje su karɓo min na. Umma ta shiga faɗin wai kai baka gajiya ne wannan hidimar ta yi yawa fa babu komai Umma ai yi wa kai ne. Shirin da na ji na gano ya fice cikin sauri na fito ina faɗin gaskiya Umma ki hana shi wannan wahalar da yake kokarin saka kansa. Ba na so hankalin mutane ya dawo kanmu akan wannan zariyar da yake yi mana a cikin gida. Duka duka yaushe ya zo amma shine ya kwaso kafafuwa ya dawo. Wani irin kallon da Umma ta yi min ne sa na ji hantar ciki na ta murɗa. Kafin ta mayar da kanta gefe tana jinjina shi ba tare ta ce komai ba, sai da su Umma suka shigo da ledoji a hannunsu sannan ta washe fuska tana faɗin. Wannan yaron da ta ni yake bi da ya daina wannan almubazzarancin. Abu idan Allah ya nufe shi da hidima ko babu shi sai an yi. Wannan kashe kai har ina, kowa yana fama da kansa a wannan lokacin, kallo na kura wa umma kafin na maimaita zancen umma a raina, abin da Allah ya nufe shi da hidima ko babu sai an yi. Bakina yana rawa na yi hanzarin faɗin umma mai Allah zai nufa, aurenki da shi mana saboda jikina yana bani a kanki yake wannan hidimar. Kuma kyarkyara ce yake yi kafin zuwan lokacin da zai bayyana kansa domin na sanar da shi idda kike yi yanzu. Wataƙila hakan ne ya dakatar da shi bayyana abin da ya kawo shi wurinmu. Aure, Aure fa umma, eh mana aure zai tuna. ko kuma akwai hadisi ko ayar da aka kawo akan haramcin auren ki da shi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma ta yaya zaki hasko zancen aure ne ya kawo shi wurin mu? To ko a faɗa cikin baki ma babu dacewa balle wani ya ji wannan maganar ko kin manta har yanzu saurayi ne bai taɓa yin aure ba ya sanar da ni kuma ban manta ba amma ke da kanki kin san banza ba ta kai zomo kasuwa na sani ko a baya yana zuwa gaishe ni jefi jefi amma wannan zuwan ya sha bamban da na baya don haka ki daina ɗaga hankalinki akan abin da daga ni har ke ba mu da iko a kansa sai abin da Allah ya wanzar Cikin sanyin jiki na dinga kallon kayan da Umma take fito da su a leda sannan na ce, hmm, Babu haɗi tsakanin tsintsiya da raga Umma, ai idan hankali ya ɓata wani hankalin ke nemo shi, bata ce da ni komai ba, har ta gama fito da kayan tana kwalawa in na kula kira. Fuskar ta na da kallo domin ina so na tantance wani matsayi zan ajiye yanayinta. In na kula ta dinga yaban kayan tana alsanya alkhairi, ni kam tagumi kawai na yi. ina kallon kayan ɗaya bayan ɗaya ta wutsiyar idona. Dogayen riguna ne guda biyu, samfurin bugun ƙasar Sudan, sai ƙyallin ƙananan duwatsu suke yi a gaban rigar da gaban ɗan kwalin, sai takalma mahaɗar rigunan da agogo guda biyu, a gefe ɗaya kuma kwalin waya ce sabuwa dal bayan kayan marmari, waɗanda suke nuna a zahiri dubiya ya zo a wurina. Fuskar Umma ɗauke da mailwacin farin ciki da ke nuna jin daɗin ta ƙarara, Sai buɗe kayan take yi tana jinjina kai alamun abin ya yi mata daɗi kuma kayan sun barge ta. Hakan ya sa na miƙe na yi ɗaki zuciyata sai tafasa take yi saboda ganin da gaske ummata ta amince da arma yau ɗari bisa ɗari. Wato shi MD ƙaunarsa ne kawai ba ta yi domin ba ta taɓa nuna jin daɗinta a fili kan wata bajintar da ya yi ba. Nan take na ji damuwa ta lullube ni domin na san za mu kwashi 'yan kallo tsakanina da ita. A duk lokacin da na sanar da ita ba zan auri arma ba MD nake so. Kiran magariba ya sa ni fitowa waje, ita da ke waje ta miƙe da ledojin kayan a hannunta ta yi ɗaki. Alwala nake yi amma zuciyata sai hango min kalar rikicin da za mu yi da ita nake yi. Bayan na da sallah ina tsaka da cin abinci, Umma ta shigo ta zauna, gabana ya ƙara faɗuwa saboda sunana da na ta kira cikin wata murya kamar ba ita ba. Kai na na ɗago tare da zare hannuna cikin kwanon abincin na amsa. Shiru ta yi na ɗan lokaci sannan ta ce da ni, Shin kin san yaron nan Allah ne ya turo miki shi domin wanke baƙin cikin da mutar ya barki da shi? Kasa magana na yi saboda ban san abin da zan ce da ita ba, wataƙila gano hakan yasa ta ci gaba da maganar ba ta ta jira cewa ta ba. Ki nazari da kyau, muddin kika aure shi kin kera sa'a, kuma kin wuce da sanin muktar ta kowace fuska, domin Allah ne zai kashe ya damƙa miki a cikin tafin hannunki, Kin ga ɗaya saurayi ne, bai taɓa yin aure ba, balle ki yi fargabar wacce zaki taras. Na biyu kuma, kowa ya san ubansa a faɗin jihar nan ma da ƙetare. Yana da usuli da nasaba mai kyawun da ya yi wa Muktar kawo. Abu mafi girma a cikin lamarinsa kuma shine nagartarsa da kyakkyawan halinsa da muka sani tun a baya. Sannan idan za a yi duba da matsayinsa da namu, ke ma kin san sun fi mu nesa ba kusa ba. Ce ko don yadda ya dawo miki a yanzu bayan doguwar tafiyar da ta mayar da ke uwa kuma bazawara ya dace ki kalli irin wannan tarin ni'iman da baiwar da Ubangiji ya yi miki. Masoyin gaskiya ne kadai ake rabuwa da shi ya dawo, kuma duk rantsi kada ki bari damar da kika samu ta sabuce miki a wannan karan. Ajiyar zuciya na iya saukewa a karan farko kafin na ture kwanan abincin gefe saboda yanayin da na tsinci kaina a ciki ba zan iya dogon motsi ba balle wata loma ta sake zuwa makoshina. Kallon da take yi min mai nuna son jin ta baki na ya sa ne gyaran murya sannan na ce da ita na gamsa da dukkan bayanan ki umma kuma tun ba yanzu ba na san arma masoyin gaskiya ne sai dai kuma tazarar da ke tsakanina da shi a yanzu ba za ta bar ni jin daɗin zama da shi ba saboda na yi masa nisan da duk gudunsa ba zai iya cimma inda na je ba. Ina da yara har guda uku umma, kuma a cikinsu akwai matashiya mai shekarun da suka haura goma. A tunaninki idan aka zo kwatancen matar da zai aura ko kuma ya aura, ba za a kira ni da tsohuwar mace ba? Shin ya kike hangen kallon da danginsa za su yi min a lokacin da suka hangi Ummu Salma a matsayin 'yar matar ɗansu ko kuma wacce ɗansu zai auro musu a matsayinsa na matashi kuma saurayi sannan mu ta mu nan wani karar kallo za a yi mana idan aka shi ne yake son aure na kuma mun amince ko ba a faɗa ba mu da kanmu idan muka yi wa kanmu adalci za mu hango muguwar tazarar da ya yi mana wanda yanzu ke ma kin faɗa ya fi mu nesa ba kusa ba to kai tsaye za a yi mana fassarar masu kwaɗayin abin hannunsa ko da mun yi da zuciya ɗaya ne sai an yi tunanin kuɗinsu ne saka jamu, saboda haka dan Allah umma ki dakatar da shi tun da wuri kuma tun kafin ma wani ya san abin da yake ƙoƙarin aikatawa shirin da naga ta yi ne ya sa na fara tunanin ta gamsu da bayanan da na yi sai dai abin da ta zo da shi ya rushe duk wani karsashin da zuciyata take bani a lokacin domin kuwa kai tsaye ta ce da ni ko babu arma ya'u ba zan taɓa amincewa da aurenki da wannan mutumin ba don haka daga shi har shi duka mu ture su gefe har zuwa lokacin da Allah zai kawo miki wani wanda ya fi su nagarta Rasa me zan faɗa mata na yi na ja bakina na tsuke saboda ina jin tsoron faɗar wata maganar wacce za ta janyo ta yi min bakin da ban san inda zan jefa kaina ba ko kuma ta yi maganganun da za su haramta min MD kwata-kwata Ita ma da ta ga haka ba ta sake cewa da ni komai ba ta miƙe ta fice daga ɗakin. Dan ranar ma ban yi baccin kirki ba saboda kuka na da na kai wa Allah domin ya yi min zaɓin abin da ya fi zama alkhairi gare ni da rayuwata. Na daɗa miƙa wuya ga Ubangiji akan ya zaɓa min wanda ya fi alkhairi a tsakaninsu. Na ɓata daren duka domin neman biyan buƙatata, hakan ya sa da safe na tashi babu kuzari, a haka na yi ayyukan da na saba sannan na koma ɗaki na kwanta, ban san lokacin da barci ya yi awon gaba da ni ba, ban tashi ba sai ƙarfe tara da rabi na safiya, na miƙe jikina wasai na yi wanka, umu Salma ta kawo min abin kare na na karya. Ina ƙoƙarin miƙewa da kwanan na fito da nufin wanke hannuna, na ji jirin mota a ƙofar gidan alamun mun yi baki. Haka kawai na ji na yana da kan lugudan da ban san dalili ba. Na ajiye kwanan kenan ina tsaka da wanke hannu, na ji sallamarsa cikin ɗaga murya alamun babu lafiya. Kafin na gama nazarin muryoyin su, har na gano mamallakansu sai ga Fatima matar MD na yi ido hudu da ita Tare da Sara matar Basiru abokiyar aiki na sai wasu mata guda biyu da na gane ɗayar ƙawar Fatima ce da suka je min takakkiya har ofis ɗayar ce kawai ban waye ta ba. Kallon kallo muka dinga yi wa juna a wulakance yadda suke aiko min nasu haka na dinga bin su da nawa ɗaya bayan ɗaya. Duk da ganin su ya tsorata na ainin, amma kuma ban bari fuskata ta nuna hakan ba. A gadarance na ce da su, malamai lafiya kuka shigo wa mutane gida haka kamar an koro ku? To karamar 'yar iska ba wurin ki muka zo ba. Dan kin min kaɗan na sake musayar yawo da ke wurin uwarki na zo. Idan tana kusa kuma tana ji na ta fito na miƙa mata saƙon da ya kawo mawaranta. Ban yi mamakin jin abin da Fatimar ta faɗa ba, saboda ko a yanayinsu zai tabbatar ba alkhairi ne ya kawo su gidan nan ba. Tattaki na cikin takama na isa gabanta muna fuskantar juna sai da na yi mata wani kafarin kallo sannan na watsar tare da buga mata tsaki mai sauti dariyar tura haushi na fara yi mata kafin na ce ni nan na gagare ki balle uwata Kin yi gangancin da ba za ki taɓa gyara shi ba a tsawon zaman da za ki yi a duniya, domin na sha gaban ki akan dukkan abin da kike takama da shi, kuma na wuce da sanin ki, don haka tun wuri ke da karnukan farautar ki ku ja tsummokaran kafafuwan ku ku fice mana daga gida. Idan kuma kuna buƙatar ganin wasan kora a cikin tumakai, to ku ƙara minti biyar ba tare da kun fice ba. Wai lafiya, su wane ne waɗannan matan? Tambayar da Inna Kulu ta yi kenan tana nuna su da hannu, ya matsa fuska kawai nai na ce da ita kamanninsu ma ai sun bayyana su wane ne na kulu don ko a duba ɗaya za ki gano dukkanin su karo ne babu tunani mai kyau a cikin su domin da akwai cikakken hankali a cikin su da sun yi tunanin rashin amfanin zuwansu makwarar rashin mutunci saboda ban ga amfanin kawo kansu inda za su kwashi su a hannu ba na ƙare maganar ina aika musu harara wacce alamu ya nuna magana ta ta zafafa zukatansu domin kuwa fatima a arziki ta tare ni da cewa Ke karamar yarinya, wurin uwarki na zo, kuma tun da gata ta fito, ki ce ta matso na bata ta saƙon na juya. Saboda tun kafin aje ake shawara ba sai an dawo ba. Wai me ke tafe da ku ne da kuke wannan rashin darajar a cikin gidan mutane? Inna kulu ta ƙare maganar cikin fushi da ɗaga murya. Sara ta yi carab ta ce, Ka shaidi muka zo yi mata akan mai gida mijin Hajiya Fatima, dakata Sara, dai neman a min albasa da baki na. Idan har ke uwarta ce da gaske, na zo sanar da ke ki tare da likkafanin yarki a cikin kwanakin nan, kuma ki sanar da masu kai ta makabarta su shirya akwai rakiya. Domin duk ranar da na sake kama ta da mijina sai na yi ajalinta, don wallahi sai na kashe ta, Ƙarya kike yi, uwar ubanki mata ta yi kaɗan. Zaituna ko ‘yar tsana ce ta fi ƙarfin kisa a hannun magauta, balle irin ki tantiriya ‘yar tasha, haihuwar bariki mai tofin alatsi ne. Ki ji ki ƙara ji, farcen ‘yata ma ya fi ƙarfin ku taɓa balle ku kashe ta. Idan kuma kina musu ku taɓa ta ku gani, wallahi wallahi rai na fansa ne akan ‘yata zaituna. Da ƙadangarin bariki irin ki su taɓa ta, gara a sai ta saita na da bindiga a harbe ni. Zancen umma kenan wacce ta fito daga ban ɗaki tana ajiye buta ta yi kansu da masifa tamkar ta kai musu duka wanda ba su ba har ni kaina na tsorata da jin manyan lafuzan da ke fita daga bakinta amma saboda karfin zuciya irin na Fatima sai ta gyara tsayuwarta ta ce to idan ba kya son faruwar hakan kuma da gaske kina da sauran son yarki ki ce ta rabu da mijina saboda nawa ne ne kadai babu macen da ta isa na hada kishi da ita idan kuma ba haka ba zan aiwatar da abin da na faɗa a kanta ba tare da bata lokaci ba baki isa ba kuma kin yi kaɗan ki raba abin da Allah ya haɗa aurensa kuma kamar ta yi ta gama dan haka ki shirya zaman kishi da ita dan ko da bala'i sai ta shigo gidanki ta yi tarayya da mijinki munafakar banza yar bakin ciki sai dai ke mutu amma sai ta kwana da mijinki a gado ɗaya kuma ya ba ta dukkan abin da yake baki bakar almara annami annamimiya yar kasan wuta cikin sauri na rufe wa inna Kulu baki saboda ganin da gaske ta haukace musu kamar wata zarariya kawar Fatima cikin daga murya ta ce wallahi sai mun kashe ta idan ta aure shi tunda kunnuwan kashe ne da ku ba ku san arziki ba babu zato muka jiyo sautin umma tare da ice a hannunta tana faɗin ihu ba za a yi mana haka ba karya kuke yi tsinannu falallu la'anannu jirgaggu kawai makakku da kai kafin ka ce me ta fara kai musu duka da icin nan. A guji suka fara rige fita daga gidan suna ture juna cikin rashin sa'a Fatima ta fada a ƙasa a lokaci ɗaya ta rike ƙafarta, tare da fasa wata uwar ƙara amma duk da haka ba su juyo ba balle su taimake ta ganin haka yasa na yi hanzarin rike icen da umma take kokarin kwaɗa mata a ka. inna kulu ta rarrike ta suka dinga kokawa da kyar ta shigar da ita ɗaki ta rufe a ɗakin ma umma sai ihun take yi tare da faɗan sai sun kashe su tunda suka zo har gida suka kashe diyar godiyar kallon banza na yi wa Fatima da ke rike da kafar tana ihun har lokacin duk da ta bani tausayi matuka saboda goman da naga yana tsatsafo mata a goshi. Dukawa na yi kusa da ita ido cikin ido na ce da ita ina miki albishir kin karye a kafa kuma kafin ki warke zan auri Aliyu na. Kafin kafar ki ta miƙe garas har na samu rabo tare da shi, kin ga ya zama na wani ne kaɗai kenan daga yanzu. Tunda haukanki ya janyo miki na kasa, a gaban idan ki zaki ga komai, kuma ba za ki iya hana komai ba, ballantana ki yi komai. Kama ta mu fitar da ita waje kada ta janyo mana musiba ba mu ji ba ba mu gani ba cewar inna kula kenan. Wacce hangota ya sa na fasa karasa faɗan abin da na yi niyya. Haka muka kama ta tana ihun wayo kafarta muka fita waje da ita. Abokan tafiyar ta muka hangowa bakin motar su kowace a hargitse suna mayar da numfashi a wahalce. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kalmar